This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. An jiwo ƙarar wasu sabbin fashe-fashe masu karfi a yankunan kudancin birnin Beirut da tsakar dare, a daidai lokacin da Isra'ila ke faɗaɗa kai hare-hare kan ƙungiyoyin mayakan Hezbollah da Hamas a Labanin. Isra'ila ta kuma kai hari kan sansanin 'yan gudun hijira na Falasɗinawa da ke arewacin yankin a karan farko. Ƙungiyar Hamas ta ce an kashe jami'an ta biyu na reshen sojojinta a Labanin. Dubban mutane a ƙasar Labanin na ci gaba da tserewar rikicin da ke ƙara ƙamari a yankin. a halin da ake ciki kuma ana gudanar da taruka a faɗin duniya domin tunawa da cika shekara guda na zagayowar yakin gaza Falasdinawa da ke kan wata muhimmiyar hanya da ke can suna fuskantar sabon umarnin ficewa daga isra'ila yayin da ake ci gaba da kai munanan hare-hare ta sama a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas aragaci ya sabunta kiran da yi na tsagaita wuta a gaza da kuma labanin a ranar asabar yayin da yake tattaunawa da kawayen kasarsa na siriya ya shaidawa manema labarai cewa batun da ya fi muhimmanci a yau shine tsagaita wuta musamman a labanin da kuma gaza akwai shirye-shirye game da wannan akwai tuntuɓa da muke fatan za a yi nasara ziyara a gaci a damascus babban birnin ƙasar siriya wadda ita ce ta farko tun bayan da aka naɗa shi a watan agustan da ya gabata na zuwa ne kusan shekara guda bayan da mayakan ƙungiyar hamas ta falasɗinawa Ake samun goyon bayan Iran suka kai hari kan Isra'ila, lamarin da ya haifar da yaƙi a Gaza. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanin wacce abokiyar Iran ce ta kuma shiga cikin rikicin. Kuma a ranar 23 ga watan Satumba Isra'ila ta tsananta kai hari kan mayakan ƙungiyar. Shugaban Faransa ya yi kira a ranar Asabar cewa a dakatar da kaiwa Isra'ila makamai domin yin amfani da su a Gaza. lamarin da ya harzuka firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya mayar da martani mai zafi ya kuma soki matakin da netanyahu ya ɗauka na tura dakaru zuwa kai farmaki ta kasa a labanin makaran ya shaidawa kafar yaɗa labaran faransa ta france ta cewa na ganin cewa a yau babban abin da za mu sa a gaba shine mu koma amfani da mafitar siyasa mu daina kai makaman yaƙi don yaƙi a gaza a wata hira da aka naɗa a ranar talata ya kara da cewa faransa ba za ta sake kai komai ba makaron ya nana ta damuwarsa kan rikicin gaza da ke ci gaba duk da kiran da ake ta yi na a tsagaita wuta jawabin nasa ya janyo martani nan take daga Natanyahu. Natanyahu ya faɗa a cikin wata sanarwa da ofishinsa ya fitar cewa yayin da isra'ila ke yaƙi da dakarun dabbanci da iran ke jagoranta ya kamata dukkan ƙasashe da ke da wayewa su tsaya tsayin daka wajen goyon bayan isra'ila Kasar Pakistan ta bayar da rahoto a ranar Asabar cewa har-haren 'yan bindiga da dama sun kashe sojoji a kalla sha shida, inda akasarin waɗanda suka mutu ya faru ne a yankunan da ke kan iyaka da kasar Afghanistan. Hukumomin kasar sun ce wasu mahara ɗauke da muggan makamai sun kai hari kan jami'an tsaron Pakistan a Kuram, gundumar da ke kan iyaka a lardin Khibar Pakhtunkhwa, inda suka kashe jami'ai bakwai tare da jikkata wasu biyu. wani jami'in tsaron yankin ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ga boa bisa sharaɗin a sake sunansa saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai rahotanni sun ce kungiyar tahrir taliban pakistan ko tpp wacce aka ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci a duniya ta ɗauki alhakin wannan tashin hankalin labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin kasar congo sun fara yin allurar rigakafin cutar dabbiri kusan watanni biyu bayan barkewar cutar da ta bazu daga congo zuwa wasu kasashen afirka da dama da kuma wasu kasashe wadda aka yi yana a matsayin shirin gaggawa na duniya jami'an sun fara yin kamfe na yin allurar rigakafin a gabashin birnin goma da ke lardin kibu ta arewa congo dai tana da kusan mutum dubu talatin da ake zargin sun kamu da cutar dabbiri da kuma wasu 859 da suka mutu wanda ya kai kashi 80 cikin 100 na adadin waɗanda suka kamu da cutar da kuma kashi 99 cikin 100 na mutuwa da aka bayar da rahoto a afirka a wannan shekarar an samu ɓullar cutar biri a duka lardunan congo 26 girgizar ƙasa mai karfin maki 5.7 ta afkuwa kusa da wellington babban birnin ƙasar new zealand kamar yadda hukumar da ke sa ido kan girgizar kasa ta gwamnati jionet ta bayyana a ranar lahadi amma rahotannin farko sun nuna cewa ba a samu rauni ba ko kuma wata barna ba girgizar kasa ta afku ne da misalin karfe 5 da minti 8 na safiyar ranar lahadi inda ta faru kilomita 25 daga yammacin wellington a zurfin kilomita 30 hukumar jionet ta ce Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. da kan Allah. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar yada bidiyon tsiraici a dandalin sada zumunta musamman TikTok batun da ya kara tsananta sakamakon yadda aka gano group gurup akan wasu manhajoji kamar su WhatsApp inda ake zargin ana yin gasa da tallar jiki da bidiyoyin. A cikin shirin na makon jiya mun tattauna yadda matsalar ta zamo ruwan dare tsakanin matasa inda a yanzu za mu ci ta bakin iyaye da malamai akan mafita mai dorewa ga wannan matsalar. Yanzu bari mu fara ji ta bakin kwararre mai mu'amala da dandalin sada zamantan akan yadda aka tsinci kai a cikin wannan yanayi. Sunana Abubakar Muhammad Abujaga. Wannan babban matsala ce wanda take damun mu gaskiya most especially a arewacin Najeriya. Abin ya zo mana kamar wani abu ne sabo kuma ya zo mana har cikin gida. Gaskiya iyaye da yawa da mutane ya zama abin da duk inda kika je kika samu jama'a za ki ga irin abu ne da ake tattaunawa akai wanda baya ma kowa daɗi. Zamanin da za ki ga cewa makwabci yana kiran diyar makwabci makwabci ko dan makwabci ya ladabtar da shi ya mishi bulala ya mishi duk abin da ya kamata amma yanzu abin ya lalace dan ka kokarin ka yi hakan ma sai ka ga cewa makwabcinka ya zama abokin gabanka so sai kasance mutane kowa yana sa ido ma 'ya'yan makwabta wanda ba a kwaba musu ba amma ba su shawara so tarbiyyan zai wahala a ce kai kadai ne kawai za ka yi tarbiyya saboda yanzu tarbiyyan yara kana yin shi ne a cikin gida suna fita ana warware shi wani lokaci kuma a cikin gidan ma ana warware shi ta wannan hanyar sadarwar because duk abin da ake yi yanzu zaki ga cewa ta shi wannan kafafen sada zumunta ne na zamani ake yin shi zaki ga yara suna da wani group kungiya da suke irin wayannan abubuwan akwai rashin tarbiyyan wasu kuma gaskiya ba rashin tarbiyyan bane saboda iyayen wasu na iyakan kokarin su kawai dai society ne ya zo ya zama hakan wanda kuma ya zo da zamani ne babu yanda za mu yi sai dai kawai mu dinga daukan matakai ko yaya ake ci gaba da kallon girman matsalar yada tsiraici a kafofin sada zumunta tsohon babban ma'aikaci a babban bankin Najeriya Alhaji Umar Mediga ya ce. To lalle wannan matsala da ya shafi yaɗa tsiraici na matasa da suke a cikin kafofin sada zumunta wata babbar masifa ce da ta bujiro al'ummar mu musamman mu musulmai da ke zaune a cikin arewacin Najeriya. Ba za a ce malamai ba sa wa'azi ba suna iya kokarin su iyaye suna iya kokarin su wasu wurin tarbiyya haka kuma ma'aikatan kafofin labarai na zamani kamar irin suna kokarin su don nusantar da al'umma. To ni a gani na lalle iyaye dole a sake zage damtse a sake tashi tsaye wani yaƙi ne da ya tunkaro mu yake so ya ci mu cikin sauki muna ji muna gani farko dai kowane musulmi da ya tuna da abin da Allah ya faɗa a cikin suratul tahrim cewa ya ku wanda kuka yi imani ku tseratar da kawunan ku da na iyalanku daga wutan jahannama kuma ya ci gaba da bayani wace irin wuta ce wannan wuta ce wanda makamashinta ba wasu bane illa mutane da duwatsu sannan kuma suna da mal mala'iku masu karfi masu tsanani da suke tsaronta to ya zama wajibi ne tunda Allah ya kira dama tun da farko ya faɗa kuma hadisin manzo Allah sallallahu ya tabbatar cewa ko wannan ku makiyayi ne uba mai gida shi makiyayi ne akan iyalin da aka dora mishi kamar yadda uwa ita ma makiyayi ya ce akan ƴaƴan nata ita ma da kuma abin da shafi kula da gidanta a ƙarƙashin wannan ba wai zaɓi ba ne dole mu ƙara zagi dantse mu nuna wa yaran nan Allah a karantar da su addinin nan su fahimci fahimce shi su san Allah da kyau su san manzo Allah sallallahu alaihi matsayinsa da sabon shi wani irin karantarwa suka yi a sani cewa lalle fa Allah abin da ya haramta haramun ne to tsiraici na ɗaya daga cikin abin da babu kokonto cewa haramun ne mutum ya bayyana tsiraicinsa in ba da larura ba abin da ya shafi misali lafiya a ce yau likita ne zai duba ka to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu bari mu koma ga bangaren shari'ar musulunci akan wannan maudu'i ta bakin fitaccen malamin addinin Islama Sheikh Ibrahim Duguri. Kamar yadda muka sani harka ta bayyana tsaraici mutum shi kansa ya bayyana tsaraicinsa don wani ya gani ya samu wata biyan bukata ko kuma don ya ɗauke hankalin mutane dangane da wasu bukatu nasa shi kansa ga ka'idar shari'a dai a musulunci wannan haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'anci duk wanda ke nuna tsaraicinsa da kuma wanda ke kallon tsaraicin wani. Don haka abin da ya shafi nuna tsaraici a bainar jama'a jama'a musamman ta hanyar kafafen yada labarai na zamani da ake ciki a yanzu wadda za ka iske wasu ma musamman dillanci suke na tsaraicin mutane ma'ana ka gama ce ta nuna wani sashe na jikinta ta yadda zai karkatar da hankalin mutane har ainihin su kulla wasu sake-sake munana a cikin zukatansu wadda hakan ke haifar da munanan abubuwa da suke faruwa ko ta hanyar zinace-zinace ko ta hanyar maɗigo ko ma ta hanyar duk wani abun da Allah ya haramta. Malam ko za ka ƙara bayani da misali. Tun farko shi kallon kamar da muka yi bayani ga haram ingancinsa musulunci a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya gaya wa ainihin wato 'ya'yansa mata da kuma matan muminai cewa su ainihin saukar da mayafansu zuwa ga wuyayensu wato ma'ana su rufe dukkan jikinsu baki daya a nan ba ana nufin cewa sai matar aure ba kawai za ta lullube jikinta ko ta sa hijabi a musulunci a'a duk yadda ta kai wani matsayi ko ta balaga ko bata balaga ba to sanya hijabi a gareta bin umarni ne na dokan Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani alkur'ani kamar yadda muka yi bayani sannan kuma inda aka yadda kawai ma shari'a ta ce ba laifi bane dan ya bayyana shine abin da ya shafi ainihin wato fuska da tafukan hannu da kuma kafa daga idan sawun mace zuwa kafanta wanda shi ma in kyanta ya kai tsanani to an yi tsawa cewa ba za ta bari ba shi yasa akwai bambanci wajen sa niqabi da kuma hijabi shi dai hijabi wajibi ne shi kuma sa niqabi ga wacce take kyanta ya kai kyan da duk za a gani a yi sha'awa to babu shakka shi ma wajibi ne ta sa niqabi sannan kuma babu inda shari'a ta ba da dama zama kawai ki tuɓe jikinki ko kuma bisa kuskure ko ganganci ko kuma rashin sani wani ya zo ya gani ko ki samu zunubi ko ba za ki samu zunubi ba sai inda waɗanda aka amince ki bayyana ado gare su kamar misali dan mahaifi ya ga adon diyarsa wannan ba laifi ba ne ko kanin mahaifi ko kuma mahaifi ɗin ko kuma ɗanta na cikinta ko ɗan ɗan uwanta kamar da dai shari'a ta tsara waɗannan nau'o'in mutane da in sun ga adon mace ba laifi ba ne amma kawai mace ta yi tsaraici ko ta nuna wani sashe na jikinta don ɗauke ɗauke hankalin mutane wannan tsinuwar tana kan masu irin waɗannan ɗabi'a. Na'am malam shin menene hukunci ga wanda ba shi ya nemi ya ga irin waɗannan bidiyoyi ba? Wanda shi ba shi ya nemi ya gani ba amma kuma lalura ta sa ko a harkarsa ta social media sai ya ci karo da wannan to abin da kawai zai iya samu laifi shine ya ci gaba da dogewa wajen kallon amma in dai da zaran ya kalla ne kuma bai tsaya ba kuma ya kyamaci abin to wannan babu laifi amma ya zama wajibi ga duk wani mai ruwa da tsaki ya yi Allah wadai da irin nuna tsaraici da ake yi na farko nuna tsaraicin nan yana jawo fushin Allah sannan kuma yana jawo a yi duk wani laifin da baka zata ba akwai sadda wasu mutane suka taba haduwa ana tattaunawa akan abin da ya shafi cutar kanjamau mai karya garkuwan jiki sai wani ya bada labari cewa to ai a cikin dalilan da ake kamuwa da ciwon kanjamau akwai rashin sanya sutura kyakkyawa aka yi ta mamaki sai ce to ai dalilinsa shine abin da ke sa a yi zina yawanci wanda cututtukan nan ta hanyar zina ake dauka shine ganin tsaraici to in aka sa mummunan suturar da bata da kamala sha'awa sha'awa za ta shigo in sha'awa ta shigo kuma in babu tsoron Allah za a iya yin zina to in aka yi zina kuma watakila da mai shi mai ciwon ne ko ita mai ciwon ce to duka ana iya ɗauka saboda haka a yawancin abin da ke faruwa da mu daga cikinsu akwai gudunmawar bayyana tsaraici kuma sannan yana ɗebe kunya sannan yana cutar da gani wadda ko namiji ne da matarsa da aka ɗaura musu aure to ko saduwan aure za su yi ba a san su tuɓe zindir yana ganin ta tsirara tana ganin shi tsirara kai ko da ma a ce akwai wuta an buƙaci a kashe wannan wutar saboda mai. saboda gashi dai matarsa ce mijinta ne to ana zaton cewa in an samu rabo ta wannan saduwar watakila dan ya fito ba mai kunya ba sannan kuma kallon tsaraicin yana dishe ganin mutum sannan kuma yana sanya masa kekashewar zuciya to duk waɗannan abubuwa idan muka lura da su kuma muka kiyaye su sai mu samu zaman lafiya don haka babu yadda za mu yi mu magance wannan matsala face sai mun koma ga karantarwar da addini ya karantar da mu madalla muna godiya kwarai da gaske malam yanzu bari mu dan ji karin bayani bayani akan mafita daga bakin Malam Abubakar da Alhaji Umar. Abin da nake gani shine gaskiya sai kowa ya yi iyakan kokarin shi a cikin gida a yi malaman addini su yi sannan kuma su kuma malamai a makaranta su yi. Yana da kyau a nuna ma yaran fatancin yin wannan abin hatsarin da yake cikin yin irin wa'annan abubuwan yaɗa tsiraici sannan kuma malamai sai sun dinga yin wa'azi. ne ina ganin cewa matakan da ya kamata a ɗauka shine a rage ma yara zama da wannan wayoyi da suke yana yawa. Dole a karantar da yaran nan a cusa musu tsoron Allah ya shiga zuciyarsu ya ginu kuma tun ran gine ran zane aka ce tun lokacin da yara suna ƙanana dama ake sa tarbiyyar na tsoron Allah ya dinga shiga zuciyarsu in ya riga ya samu wurin zama in Allah ya yarda da kuma addu'a to ba abin da zai zo cure shi a baya bayan nan dai matsalar yada bidiyoyin tsiraici na kara tsananta kuma masana na ci gaba da jaddada mahimmancin iyaye da saura masu ruwa da tsaki su kara kaini wajen tarbiyya da bibiyan abubuwan da yara ke yi a dandalin sada zumunta to masu sauraro gaba ki ɗaya kuma anan zamu kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni halima abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. kungiya mai zaman kanta da ta hada da dukkan masu ruwa da tsaki a fadin duniya ta global alliance for rabies control ta fara wayar da kan jama'a a ranar 28 ga watan satumba kan cutar rabies inda daga bisani hukumar lafiya ta duniya ta amince da ranar ta kowace shekara a matsayin ranar wayarwa da kuma faɗakar da jama'a kan cutar rabies a fadin duniya da kuma ƙarfafa mahimmancin yin rigakafin cutar da ake iya ɗauka daga dabbobi A don haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna game da cutar kuma jin yadda aka gudanar da bikin ranar na wannan shekarar. Amma kafin mu tsinduma cikin shirin. Dr. Isa Adamu Mavu Medical Director ne a asibitin Atlantic da ke karamar hukumar Karo a Abuja, kuma kwararre ne a fannin cututtuka masu yaduwa yayi kuma ƙarin bayani game da cutar ta rabies. alamominta da kuma tsawon lokacin da cutar take ɗauka kafin ta bayyana da ma yadda za a kula da wanda ya kamu da cutar likita gare ka. cuta ce da take yaduwa ga mutane daga miyawu na dabbobi da suka kamu da wannan cuta cuta ce kamar da muka sani a yawanci arewacin najeriya ana yawan kiransa da cuta mai haddasa haukan kare to kuma haka abin yake saboda yana daga cikin cutuka da muke kiran su zoonotic diseases wato cutuka da suke yaduwa tsakanin mutane da kuma dabbobi a kai sai lokaci guda cuta ce da alamominta sun hada da ciwon gabobi da ciwon zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki da dai ganin jiri da sauransu wani lokaci har da ma abin da ya shafi amai da ko rashin yankewan ayyuka na sassan jiki da sauransu hatta da gigicewa da kuma ɗimau cewa cuta ce da lalle eh, abin da ya shafi eh, da cizo ko ya kushi na dabbobi da suka kamu da wannan cuta bai wuce adadi na 'yan kwanaki misali 'yan kwanaki kaɗan ko zuwa hudu ko abin da ya fi haka zuwa sadutuka da sauransu sai ka ga cuta ta zamanto yadda ko ina Eh, jiki ya zamto an samu domin jiki da zafin jiki da hadi abubuwa da suka canza da dama kaga jiki ya canza launi da yanayin tsarin ayyuka da sauransu to wannan yana kai ga ajiye asibiti kaga daga baya kai sai mun sha ganin wannan kawo mutum bai ma iya ce komai saboda bai ma san inda yake ba kama daga abin da ya shafi ɗimo cewa ko a kai ga tabin kwakwalwa da sauran abin da ya yi kama da haka to lallai abin da ake na farko shine a tabbatar da wayannan alamomi da suka bayyana a jikin shi mai wannan matsala na wannan cuta na rabies to shi ne za a tabbatar da kai tsaye abin da ya fi yawa na kuma na ɗumin jiki ko zafin jiki da ɗimaucewa da kuma abubuwan da suka bayyana na alamomi su ake yawan samu a ga cewa an magance su idan kuma wurin da aka samu cizon wannan dabbobi da suka haddasa wannan cuta kama daga dabbobin gida ne ko karnuka ko wasu abubuwa to akan tarar da wurin ya yake idan ba ya wuce wannan ya kushi ko abu ne wanda jini ke fitowa na rauni sosai to shi ma kamata dole sai an tabbatar da inji jini na fitowa a tabbatar da an tsare jini da abun da ya kama da haka saboda eh, kar ya kai wasu gabobi da yake kaiwa daga karshe har ma a kai ga rasa rayuwar wannan da ya samu wannan matsala ko ka abin da ya shafi haka to abin da yake faruwa shine duk lokacin da aka samu irin wannan cizo har ya kai ga miyawun wannan dabba da ta ciji mutum ya kai ga har ya shiga cikin jiki sosai to yakan kai ga kwakwalwa kuma nan idan ya kai ga har ya kai ga tabin ya shafi shafi abin da ya shafi kwakwalwa yana yana iya samun alaka da tabin hankali ko dimaucewa ko dai eh, tabbatar da yana wasu halaye na abin da shafi kamar eh, hauka-hauka ko kuma dai rashin samun eh, hankali a jikinsa da zaran ya kai ga irin wannan galibi shi ake kira bayan ya samu kwakwalwa abin ya kai ga kwakwalwa yakan produce abin da ke kiransa acute inflammation of the brain wato kumburewa da kuma canza wani launi na na kwakwalwa abin da zai kai ga da karshe shine ke haddasa irin wannan Eh, in ma cewa a takaice kuma daga karshe har ya kai ga wasu illoli su riga sun shigo kuma hala shawo kansu yana da wahala har ka kai ga har abin ya kai ga hala wani gaba ana iya tun yana iya rasa rayuwarsa. To likita muna godiya da waɗannan bayanai masu ilmantarwa game da faɗakarwa game da cutar rabies. Dr. Meraka Talla da ke aiki a ma'aikatar bunƙasa harkar noma da tsaron abinci a kuma sashen kula da dabbobi da maganin ƙwari ta yi mana bayani kan abubuwan da suka fi mai da hankali a irin wannan rana. Watan abin da muka fi yi shine faɗakarwa faɗakar da mutane cewa wannan cuta ba yadda ake ganin shi ba ne yana da matukan hatsari yana kashewa idan ba a tuntube shi yadda ya kamata ba in kare ya ciji mutum idan ba a ɗauki matakin da ya kamata ba to yana kai ga hallaka amma in an ɗauki matakin kuma sai ki ga eh, eh, mutum ya rayu to duk kuma duk mutuwa da ya faru wai dan cizon kare mutuwa ne kamar wanda aka bari ya galabaita is a wasted life ko kamar rayuwa ne wanda aka ɓannata don akwai matakai da za a iya ɗauka a kare wannan rayuwa amma gashi an bar shi a sarwanta kamar me da me kuke faɗa wa mutane wato muna gaya mutane don mutane mun duba mun ga cewa mutane ba su san ma abin yi ba idan karen ya cije su akwai abubuwa mataki da ya ɗauka ya kamata ka ɗauka Eh, da kwarin nan ya ce je ka kaman ka sa eh, ruwa da sabulu ruwa wanda yake gudawa kama bakin famfo ka wanke wurin nan sosai ruwa mai gudana za ka zuba a wurin ka wanke da sabulu shine abin da ake so na ɗaya ma a yi tukunna a je wurin likita amma mafi yawan mutane ba su san haka ba kuma abin da ya sa muke ake wanke wannan wurin shine wannan kwayan cutan na rabies wannan virus idan ka wanke kana rage shi in kana rage shi in ka rage shi kuma zai ji kaɗan ne yake shiga mutum wanda ba wata watakila tun da ka rage sosai watakila wanda zai shiga ba zai maka lahani ba. Ta yaya masu ajiye karnuka a gida don gadi da sauransu kuna akwai wani faɗakarwa da kuke musu su ma? Sai muna musu faɗakarwa a yi wa wannan kare rigakafi. Idan aka wannan karen akwai rigakafi da ake bayarwa kowane shekara. In aka ba da wannan rigakafin karen nan sai ki ga ba zai samu wannan cutan ba. Ko da wani wasu karnuka ko dabbobin jeji sun cije shi kuma suna da wannan dan yana da wannan rigakafin sai ki ga bai wannan ba to shine abin da muke faɗakarwa kowane shekara a kai karnuka asibitin dabbobi a ba su antirabis vaccine kuma ko WHO ta ce idan aka yi wannan aka samu kaman kashi saba'in na karnuka karnukan kaman kasa haka aka samu aka ba su wannan rigakafin ma shekara uku ba yankewa to za a san cewa an ci karfin wannan cuta. haka ne to rashin sanin abin yi din ne in ba haka wannan tsohon cuta ne wanda in kika duba yare kala-kala suna da masu sunan shi dan sun san shi amma dan rashin sanin abin yi kamar a yi rigakafi kamar in ya faru maza-maza a wanke wuri a je asibiti kuma a je ma'aikatar lafiya a gaya musu duk wa'annan rashin sanin shi yasa ba a ba har yanzu cutar nan yana nan yana andaban kuma yanzu gashi da nwo da yan fao organization for animal health duka yanzu sun haɗa kai suna so a tabbata cewa wannan cutan bai kashe kowa ba bai kashe kowane dan adam ba eh, in aka kai um, shekara dubu biyu da talatin a halin da ake ciki yanzu da wani mataki suka ɗauka su masu ruwa da tsaki don cimma wannan burin cewa zuwa dubu biyu da talatin an kawar da cutar rabies a duniya baki daya a duniya gaba daya kuma najeriya ma kuma ta bi wannan sahun ne duka don musamman fadakar yanzu mun yi abubuwa da yawa akwai wani national strategic plan da aka zauna duka da 'yan ma'aikatar lafiya da 'yan ma'aikatar muhalli da 'yan ma'aikatar gona duka da partners da sauran partners duk sun zauna an zauna ne daki-daki an wannan outlining abubuwan da ya kamata a yi eh, gaba ɗaya gaba ɗayan mu mu taru mai kafin lokacin nan so da za mu ci karfin wannan cuta. Na to daga ƙarshe wani kira za ki yi wa mutane musamman ma waɗanda suke kiwon irin wannan dabbobi da suke iya ɗaukan wannan cuta su kuma yaɗa ta. Na'am, so abubuwan da zan gaya musu shine cutan nan ba wasa ba ne cuta ne wanda kana iya kare ran wani amma idan aka bar shi ba a ɗauki mataki ba mutum yana iya mutuwa don haka don kar a samu wannan harkar mutuwan ya kamata mataki kamar a je a yi wa shi dabban rigakafi kuma idan ya faru a wanke wuri a je asibiti kuma a kai a je a gaya wa ma'aikatan dabbobi cewa abu kamar haka likitocin dabbobi a je a sanar musu cewa abu kamar haka ya faru to shine yanzu wannan faɗakar wanda shi muke so mu fara da kowa ya sani dan ba abun mutum ɗaya bane duk dai kowa ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfe gaba ɗaya mu ga cewa cutar nan ya bar ƙasar nan masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa da muryar amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani, mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai na nasihar Lahadi. Sunana Apostle Hassan ɗan karami daga Niger Republic. Ah, mun ɗauko wani abu wanda shi annabi Ishaya ko Sha'aibu ya rubuta. Lokacin su mutanen Ubangiji suna addu'o'i iri-iri. Amma sai suka lura cewa babu wani abu na alheri mai faruwa sakamakon wani addu'a. Har suka ce ma Ubangiji, me yasa yake kaskantar da kanmu Ubangiji baka kula ba. sai ubangiji ya maida masu martani ya ce a wato abinda nake so ku kwance sarƙoƙin mugunta sai ku 'yantar da waɗanda aka zalunta ku kakkarya kowace kariya ku ci abincinku tare da waɗanda ba su da ku kuma shigo da matalauta cikin muhallinku waɗannan abubuwa su ne waɗanda yawancin lokaci mu kirista muka manta cewa ubangiji yana so ya ga mun samu wata hulɗa tare da shi to abinda ubangiji yake so shine mutanen Allah waɗanda ke zuwa gare shi domin ya ji kukansu saboda jama'a kuma idan sun samu su bayar haka magana ta faɗa cikin lokacin da shida da takwas da mun da kuka auna da shi da auna muku to sai maimakon mu zama ilimin albarka da sauran jama'a sai mu riƙe albarka a gare mu to kira wanda muke da shi shi ne cewa ya kamata mu lura da talakawa da wani ke cikin kunci su samu matsala su samu biyan bukata kuma a ƙarshen shi ne wannan aya ta goma sha ɗaya ke cewa zan bi da ku kulliyomin zan biya ku da abubuwa masu kyau in sa ƙasusuwanku su yi ƙarfi za ku zama lambun da ake masa ban ruwa za ku zama kamar maɓuɓɓugan ruwa da bata ƙarewa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya